rokan daɗin tsira da aminci na allah su sadu ga jagoran mu annabi muhammad da shi da alayensa da sahabbansa da duk wayanda suka bi gurabun su haranin kiyama muna gaida ku gaisuwa na musulunci kuma muna muku barka da warhaka barka da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri mai kayatarwa shiri mai suna sallar ka kamar da muka sani ba mu gushe ba har yau muna cikin ainihin karatu bisa ga abin da ya shafi sallah irin ta manzo sallallahu alaihi wa sallama domin mu dace da hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda yake faɗa a ciki yana cewa sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah ima manta ba karatunmu a wancan mako a ƙarshen ainihin mako na 39 mun kwana a cikin abin da ya shafi wajibatu sada kan alwajibu sadis wajibi na shida qawlu rabbana walakal hamd cewa rabbana walakal hamd kan cewa wannan wajibi ne daga cikin wajibobi na sallah galiman da mamu da wanda ke sallan shi shi kawai haka ne muka ji cewa ana iya ƙara hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi saboda hadisi da ya tabbata na rifa'a dan rafi wanda aka samu wani ne ya tashi ya ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kuma ya bayyana bayan annabi muhammad sallallahu ya yi sami allahu liman hamida da ya tashi ya rabbana wa lakal hamdu sai kara da wannan annabi sallallahu tambaya wani ne ya faɗi haka ya ce ni ne ya kai manzon allah sallallahu ce hakika na ga mala'iku talatin da baya suna rigirgi wane ne daga cikinsu zai fara rubuta wannan kalma da haka sai a gano cewa ina daga cikin wajibobi na sallah mutum ya ce rabbana walakal hamd yana so ya ƙara hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi yau karatunmu na sati na arba'in kenan wanda zai tashi akan alwajibu asabi wajibi na bakwai alwajibu sabi wajibi na bakwai qawlu rabbi firli cewa firli cewa rabbi firli ubangiji ka gafarta mini shi ma wannan zance ne daga cikin wajibobi daga cikin wajibatu sala wajibobi daga cikin wajibobi na sallah ba da yake wajibi ne a cikin sallah mutum ya kula ya ainihin kiyaye ya rinka ainihin kula da su mutum ya ce rabbi firli wanda ma'anansa ne ubangiji ka gafarta mini ma na faɗan wannan ne bayyana sajadatai ne tsakanin sujada guda biyu tsakanin sujada na farko da sujada na biyu saboda hadisi da aka samu daga huzaifa bin liyaman allah ya ƙara yadda a gare shi shine ya ce annabi ya sallasan kana ya kulu bayyana sajadatai ne ce lalle ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana faɗa tsakanin sujada guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kulu ya kasance yana faɗa baina sajadatai ne tsakanin sujada guda biyu na cewa rabbik firli rabbik firli rabbik firli rabbik firli ubangiji ka gafarta mini ubangiji ka gafarta mini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗan haka kuma wannan hadisi allamatul albani ya inganta hadisin a cikin littafinsa irwaul galil fi takhrij ahadis manaris sabil irwaul galil fi takhrij ahadis manaris sabil kan shafi na 335 335 kuma yana yiwuwa ko ya dace mutum na iya cewa Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ani afini warzukuni. mutum na cewa Allahumma magfirli warhamni wajburni warfa'ani wa afini warzuqni ce Allahumma magfirli ya Allah ka gafarta mini warhamni kuma ka yi jin kai a gare ni wajburni kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka dirita min lamurana gaba ɗaya wajburni ka gyara min lamurana gaba ɗaya duk wani abin da yake zai kucce min na alkhairi Allah ka dawo da shi zuwa gare ni abin da kuma zan je in auka a cikin shari'a Allah ka sare ni wannan shine a takaice ma'anan wajburni sa'annan warfa'ani Allah ka ɗaukaka matsayina wa afi ne kuma ka warkar da ni daga barin duk wani abin da nake tsoro cuta ne na ciwo ko na talauci ko na menene warzuquni sa'annan kuma ka azurta ni wannan ya tabbata a cikin hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda gashi wanda ya tabbata a cikin sunan na Bunimaja kan hadisi na 740 da kai da ke sallah kai ka ce rabbik firli rabbik firli tsakanin sujada guda biyu ko ka ce allahumma firli warhamni wajburni ce allahumma firli warhamni wajburni warfa'ani afini warzuqni mutum ya faɗi wannan duka ya faɗi abin da yake wajibi ne dama a kansa a cikin sallah ma ya faɗi wancan ko ya faɗi wannan ya tabbata wajibi daga cikin wajibatu sala da haka sai a kula sai alwajibu thamin wajibi na takwas a tashahudul awwal tahiya na farko mun ji daga cikin ainihin rukunan sallah akwai a tashahudul akhir tahiya na ƙarshe to daga cikin wajibobin sallah tahiya na farko ne yake ciki a tashahud al-awwal التشهد farko li نفركو sallallahu alaihi wasallam sai da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qa'attum fi kulli كل idan kun zauna a cikin kowane raka'a biyu kenan sallah in kun yi raka'a biyu kuka zauna a cikin kowane zaman fa kulu tahiyatu lillah ku yi tahiyya ku karanta at tashahud at-tahiyatu lillahi was salatu wat tayyibat kamar da muka ji ku yi tahiyya idan kun zauna a cikin kowane raka'a biyu kanta at-tahiyyatu lillahi was salawatu wat tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ku karanta tahiyya a cikin kowane zama da za ku yi bayan raka'a biyu ku yi tahiyya in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya tabbata a cikin sunan nasa'i kan hadisi na biyu. hadisi na 1162 a cikin sahihu bukhari za a ga hadisi na kan na 835 cikin sahihu muslim kan hadisi na 402 kuma hadisi ne wanda yake an roto daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi amma shi wannan matsayi na tahiya na farko ta da awwal wasu maluma suna lissafa daga cikin sunanus sala suna cewa sunna ne daga cikin sunnoni na sallah ba wajibi ne daga cikin wajibatu sallah ba wannan shine abin da wasu maluma ke faɗa mazance mafi rinjaye shine wajibi ne saboda hannun sallah alaihi ya yi sujudu sahau yayin da ya manta ya tashi daga raka'a na biyu zuwa na uku bai koma ya zauna ba sai ya cika sallan shi gaba daya sai ya sujudu sahau domin ya gyara wannan matsayin wallahu ta'ala a'lam sai alwajibu tasai wajibi na tara wanda shine wajibi na ƙarshe daga cikin jerin ababa da suke wajibatu sala wajibobi na sallah shine aljulusu littashahhud al-awwal zama domin tahiya na farko tahiya na farkon wajibi ne zama da za a yi domin tahiyan kuma shi ma wajibi ne li hadisi abdullahi ibn buhaina saboda hadisi da aka samu daga abdullahi dan buhaina Allah ya kara yadda a gare shi kuma ya zo a cikin hadisin yace qama yani nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati zuhur annabi sallallahu ya tashi a cikin sallah na azhar bai zauna ba yace qama yani nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati zuhur wa alaihi julus ya tashi a inda yake da ya kamata ya zauna sai bai zauna ba ma atamma salata yayin da annabi sallallahu alaihi ya cika sallan shi sajada sajidataini sai sujada guda biyu kabbiru fi kulli sajada yana kabbara a cikin kowane sujada huwa jalisin kuma a zaune qabla an yusallim kuma yayi wannan sallama guda biyu ne yayi wannan sujada guda biyu ne kafin yayi sallama yayi wa'annan sujada guda biyu qabla an yusallima kafin yayi sallama yace wa sajada human nas kuma sai mutane suka yi wannan sujadan gaba ɗaya wa sajada human nasu ma'ahu makana ma nasiya min julus sai mutane suka yi sujada tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a bugiri na abin da ya manta na zama inda da ya kamata ya zauna sai bai zauna ba to wannan rashin zaman da annabi sallallahu alaihi ya tashi sai mutane suka tashi suka bi shi da haka yayi sujada domin ya jabbara wannan zama da bai yin ba kaga wannan sai cewa wannan zama na daga cikin wajibobi na sallah wannan hadisi ne ingantacce wanda ya tabbata a cikin sahihul bukhari kan hadisi na dubu shida da ɗari shida da saba'in daidai ko da wannan muka kawo ƙarshen wajibobi na sallah sai abin da ke gaba sunanus sala sunnuni na sallah sunnuni na sallah zance kan lamari na sunnuni akwai zance da aka samu daga allama ibn Uthaymin wanda ya faɗa a cikin sifatus sala wanda yana da muhimmanci domin gano abin da ake nufi da sunnoni na sallah mu karanta wannan abin al'umma da ke bibiyar musuji ji don murka mu amfanu da wannan karatu imam ibn Uthaymin ya ce as-sunnatu inda al-fuqaha rahimahumullah ya ce sunna a wurin malumma fuqaha malumman fiqh Allah ya musu rahama ya ce ghayra sunna fistilahi sahaba wattabi'in yace ya bambanta da sunna a fahimtar sahabai da tabi'ai idan sahabi ya ce sunna ko tabi'i ya ce sunna abin da yake nufi ya bambanta da an ce sunna a wurin fuka ha'u malumma na fik da haka sunna a wurin malumman fik ya bambanta da sunna a wurin sahabbai da tabi'ai ce li'anna sunna fi sahabati wat ya yace domin an ce sunna a fahimta na sahabbai da tabi'ai ma'anan sunna ta anittarika tana nufin hanya in sahabbai suka ce sunna suna nufin hanya wanda annabi muhammad sallallahu ya tafi a kai ke wakar takunu wajiba wakar takunu mustahabba idan sun ce sunna yana iya zamowa wajibi yana iya zamowa mustahabbi domin su a wurin sun ce sunna suna nufin hanya to hanya nan na iya zamowa hanya da yake wajibi ko ya zamo hanya wanda yake mustahabbi ba lalle ne an ce sunna dole sai ya zama wajibi ba ce fa kaulu anas bin malikin masalan ya ce misali zance da anas dan malik ya ce mina sunnati idza tazawwaja al-bikru wa ala thayyibi aqama indaha sab'a summa qassama cewa anas dan malik ya ce yana daga cikin sunna idan mutum ya auro budurwa a kan matansa kenan ya auro yariya karama wanda bata taba aure ba sai ya kawo ya kara ta akan matan aurensa a kama inda ha saba'a ya zauna a wurin wannan amaryan kwana bakwai sun makasama daga kwana bakwai sai ya raba kwana tsakanin wa'annan matan wannan hadisi an yi itifaki a wurin fidda shi wanda yana nufin a sunna huna alwajiba sunna ana yana nufin wajibi ne in ka auro budurwa akan matanka dama ka zauna wurin wannan budurwan kwana bakwai sa'annan ka raba kwana amma sai ce mina sunna ina daga cikin sunna yana nufin musahabi ne ba amma mala yace lakin indal fuqaha ibnu uthaymin yace amma a wurin maluma fuqaha idza qalu sunna idan sun ce sunna fa innama ya anuna sunna almustahabba suna nufin sunna wanda yake abin so ba wajibi ba sunna wanda yake ana so mutum ya kamanta amma ba suna nufin wajibi ne ba wannan shine sunna a wurin malumma fukaha idan sun ce sunna fa innama ya nuna sunna almustahabba faqat suna nufin sunna ne wanda yake mustahabbi kawai min ajali tabiyini kuma suna faɗin haka ne saboda a samu a yi wa mutane bayani wattaudihi a ƙara kwancewa mutane lamari wata firiki sanan da bambantawa linnasi ga mutane bainal wajibi ladi la minhu a gano bambanci da ke tsakanin wajibi wanda dole sai an kawo wa bainal mustahab sana a gano abin da yake mustahabi alladhi yumkinu tarkuhu wanda ana iya barinsa kaga idan sun ce sunna sai suna nufin abin da yake mustahabbi dan a gano bambanci tsakanin wajibi wanda dole sai an yi da mustahabbi wanda yake ana iya a yi kuma ana iya a bari wannan shine bayani da imam ibn uthaymin a rahimahullahu yayi a cikin sifatu sala littafin sifatu sala shafi na 381 zuwa 382 zuwa 382 to akan haka ne maluma suka ce faman taraka sunna min sunan sala duk wanda ya bar suna daga cikin sunan sala fala yajibu alayhi sujudu sahau ba wajibi ne yayi sujudu sahau ba wanda ya bar sunna daga cikin sunan sallah fala yajibu alaihi sujudu sahau bai wajaba a kansa yayi sujudu sahau ba me yasa su ce annas sunna in ja'a biha fa huwa akmal domin sunna idan mutum ya kawo sallan ya fi cika wa illam yati biha fala haraj amma mutum bai kawo ba babu laifi mun ga bayanin su cewa shi sunna mustahabba in mutum yayi ya cika sallah sallan ya fi kyau amma mutum bai yi ba babu komai a kansa don haka bai wajabta sujudu sahwa akan wannan matsayi amma allama ibn uthaymin ya yi tafsil a nan ya ƙara bayani da kwakwance matsalan don a gano da kyau ta inda yake faɗa a cikin wannan matsalan yana cewa indi ni a wuri na inji allama ibn uthaymin annal insana idza taraka shay'an min al aqwali aw al af'ali mustahabba nisyanan cewa mutum idan ya bar wani abu daga cikin zantuttuka ko ayyuka da ake a cikin sallah wanda yake mustahabbi ne ya bar su ne nisiyanan dan mantuwa wa kana min adati an yaf'ala kuma al'adance ya kasance shi kullum yana sallah yana kula da wannan abin sai mantuwa ya sa bai yi wannan abin ba fa innahu yambagi an yasjuda wa ya dace wannan mutumin yayi sujudu sahawu yambagi bi ma'ana ya'ani yushra an yasjuda jabran an shar'anta mai yi sujada domin gyara lihadan naqs ga wannan nakasa na abinda alladhi huwa naqsu kamal wanda naqasa ne na cika la naqsu wajib ba nakasa na wajibci ne ba ba wani wajibi ne aka bari ba amma wannan nakasa ne domin sallan bi cika kamar yadda ya saba yana yi ba Allama Ibn ya yi wannan ne li umumi qawlihi fil hadis saboda abinda hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙunsa li sahwin sajidatani yace kowane rafkanuwa ana mai sujada guda biyu kowane rafkanuwa ana mai sujada guda biyu wannan hadisin imamu ahmad bin hanbal shi ya rawaito imamu ahmad bin hanbal ya rawaito sanan da imamu abu daud da ibnu maja da sanadi wanda yake hassan ya ci gaba da baya ya ce wa idza saha ahadukum falyasjud sajdataini idan ɗayan ku yi rafkanuwa yayi sujada sujada guda biyu wanda imam muslim shi ya ruwaito wannan ya ce fa inna haza amun ya ce wannan ya haɗa rafkanuwa a cikin barin wajibi da rafkanuwa a cikin barin mustahabbi ko sunna sai ce amma idan taraka sunnatan laysa min laisa min adatihi an yaf'alha amma da mutum ya bar sunna wanda al'adance dama baya yi shi bai saba da wannan sunnan ba sai ya bari bai yi wannan sunnan ba wanda al'adance ba wai sunna ne da yake kullun yana yi ba amma sai ga shi ya bar wannan sunnan bai yi ba fahaza la ya sunnu lahu sujud ce wannan bai sunnanta a gare sa ya yayi sujada ba kenan ba sunna ne ga wannan mutumin ya yayi sujudu sahau ba domin sunna dai barin dama ba abu ne wanda yake ya saba yana yana sujudu sahau ko ya saba yana yin wannan abin ba ba abu ne wanda yake dama ya saba yana yi cikin sallah ba sai mutum ya manta bai yi ba baya sujudu sawali annahu lam yatra ala balihi an yaf'ala o domin ba shi ma daga cikin lissafin sa yayi wannan bai yi tunanin ma zai yi wannan matsayin ba daga ta kaka za a ce shi wannan mutumin kuma ya yi sujudu sahu kaga wannan babu sujudu sahu a kansa yace fa zahiru indi allama ibnu taymiyyah ce dan haka abin da yake yafi rinjaye a wurina az-zahiru indi abin da yake ya fi rinjaye a wurina annahu idza taraka sunnatan kana min andati an yaf'alha idan kana sallah sai ka bar sunna idan mutum na sallah sai bar sunna wanda yake al'adance yana yin wannan sunnan al'adance cikin sallah shi wannan sunnan bai wasa da shi ko lokacin yana sallah yana yin wannan abin sai mantuwa misali kamar cira hannu wurin takbiratul ihram Allahu akbar shi haka yake sallan shi kullum yau da zai yi sallan bai cire hannun shi bane dan ya manta ba da gangan yayi ba kawai mantuwa sai bai cire hannunsa ba wannan shine abin da Allama Ibn Taymiyyah ke son mu gane me shi ya saba yana yi sai ya zo yayi sallah sai bai yi wannan abin ba akan mantuwa yace fa in fa inna salatahu tu'tabaru naqisa wa akan wannan matsayin ana daukan sallan shi bai cika ba ana daukan sallan wannan mutumin naqisa sallah ce wanda bata cika da kyau ba bi itibaril kamal amma rashin cikan rashin cika ne idan za a lura da kamala cikan sallah ba wai ana nufin sallan na da nakasa ba amma sallan da an ƙara akwai abin da za a yi ya ƙara cika sallan sai mai shi ya bari da haka an ɗauki wannan janib wannan bangare sallan na da matsala domin sallan bai samu cika kamar yadda ya kamata ba yace ai annaha nakisatun naqs kamal yana nufin sallan tada da naƙasa amma naƙasa na kamala naƙasa na cikan sallah fa yujbar hadha fa yajbur hadha wannan sai ya sujud ya gyara wannan fa yajbur hadha naqs sai ya kokari ya gyara wannan naƙasan bi sujudin da sujada la ala sabilil wujub amma ba wai dan sujada ya zama wajibi a kansa ba a'a zai gyara sallah ne da wannan sujadan ba dan sujadan ya zamo wajibi a kansa ba ya'ani law taraka sujudu malam na nufin da me shi ya bar sujudu sahu ma bai yi ba fala haraj babu laifi a kansa da ya bar sujudu lokacin da babu laifi a kansa a takaice abinda allama ibnu tamiya ga son mu gane shine shi cewa da ake yi in mutum ya bar sunna daga cikin sunnonin sallah babu komai a kansa babu zancen sujada wannan zance ne imam ibn yake bayaninsa ya cewa sunnan ya bambanta daga wani mutum zuwa wani mutum akwai wani shi a cikin sallah wani abu na nan sunna ne kamar misali jalsatul istiraha ko jalsatul sunna wannan sunna ne a cikin sallah wasu ba su yi sam wani kuma yana yi kamar kabbara na harama a cire hannu a yi kabbara ko wurin zuwa ruku'i a cire hannu a yi kabbara sunna ne a cikin sallah wani na yi wani zai yi zai yi ruku'i bai cire hannunsa in zai kabara na harama bai cire hannunsa to wayannan mutane biyu lamarin su ya bambanta wanda al'adance ya saba in zai yi kabara na harama duka yana cire hannunsa ya saba idan ya yi sujada na biyu cikin raka'a na farko in zai tashi zuwa raka'a na biyu yana zama jalsatul istiraha sa'an nan ya tashi tsaya ya saba yana yi shi zai yi sallah sai mantuwa sai bai cire hannunsa wurin kabbaran ba mantuwa bai yi wannan zama jirtatal istiraha ba haka wannan mantuwa ya sa bai yi wannan matsayin ba to kan wannan matsayin an samu sallan shi akwai na ƙasa bai cika ba domin ya manta da sunna da bai kawo ba kai shi wannan mutumin ne allama yake cewa wannan mutumin ya yi sujudu sahau saboda ya gyara wannan sunna da ya barin sallan ya ƙara cika ta ma shi wanda dama shi bai saba ba shi zai kabara bai cire hannun shi bai ji sarjal istiraha ababa da yake na sunna da zamu ji su a baya cikin karatu dama shi baya yin su ko guda shi bai yin wa'annan ababan sai ya zo bai yi ba ai dama ba abin da yake yi ne ba da haka ba a cewa sallan shin wani abu ya rage a ciki domin bai saba da yin wannan abin ba to kan wannan matsayi shi wannan mutumin ba a cewa ya yi sujudu sahau wannan shine bayani da alama ibn uthamin yake a wannan matsayin don mu kara gano wannan matsayin kada mu ɗauke shi kan hukunci ɗaya ne ga mutane gaba ɗaya kowane ne ya bar sunna baya sujudu sahau ko kowane ne ya bar suna ya yi sujudu sahau a'a wanda dama ya saba sunnan yana yi mantuwa ya sa bai yi ba to ya yi sujudu sahau ya gyara sallan ne ya ƙara cika amma wanda dama shi ba yi yake ba kawai sai bai yi ba dama bai niyan yi ba da haka bai rage komai cikin sallan shi ba to shi ma wanda yake za a ce ya rage wani abu cikin sallan shi shi ma ana cewa ya yi sujudu sahu ne amma ba dan ya waje ba akan sai ba da bai yi sujudu ma da yana da sallah amma in ya sujudun sallan shi ya kara cika lokacin wannan sunna da ya saba yana yi in ya sujudu sahu an ba shi ladan wannan sunnan da bai yin ba saboda ya yi sujada wanda ke gyara wannan matsayi wannan shine zance wanda allama ibn uthaymin ya kawo a wannan matsayin abin da ke biye shine jeri na sunnonin sallah jeri na sunnonin sallah wanda za mu ainihin jinkirta wannan matsayin har zuwa karatunmu na mako da ke gaba mako na 41 sai mu faro karatu kan jeri na sunanus sala mu gane su ɗaya bayan ɗaya ababa da yake sunna mustahabba a cikin sallah wanda ana so mutum ya kawo amma da mutum bai kawo ba sallan shi dai yayi babu wani laifi a kansa kai za mu tashi da karatun mu sati mai zuwa insha Allah ta'ala abinda muka faɗa wanda yake daidai ne Allah ya bamu ladan shi kuskure kwacin tumi harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna afuwa ya gafarta muna muna addu'a na neman alkhairi da fatan alkhairi ga duk waɗanda ke bibiyan wannan shiri da sauran shirye-shirye da ake gabatarwa a kan wannan gidan talabishin mai albarka haka ne ba mu mantawa da ma'aikata tun daga general manager har zuwa waɗanda ke aiki ƙasa da shi gaba ɗaya masu taimakawa a fidda shirye-shirye wanda ake zuwa shi ga al'umma masu amfanarwa Allah ya ƙara musu hazaka da ilimi wanda za su ƙara yin aikin ya ƙara kyau ya ƙara ainihin burgewa wurin samun dace